karan farko dai jamhuriyar Nijar na ci gaba da tattaunawa da kasar China a domin dai haɗin gwiwa da ya shafi bangaren tsaro da kuma kasuwanci da kuma abin da ya shafi dukan tattalin arziki da ya shafi harkar uranium da dinare da sauran dai muhimman abubuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu kuwa fara ziyartar mu ku daure ku danna alama subscribe ku danna alama karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora suke zuwa gare ku cikin sauki. nan da wata tawaga ce ta musamman kuma wato daga kasar china inda suke jagoranta zama a ah, da shugaba janar tani abdulrahmani da sauran ministocin cikin gidan jamhuriyar nijar din da ma na bangaren tsaro a ah, domin dai tattauna yadda za a kulla wata sabuwar alaka tsakanin kasar sin wato china din a ah, da kuma ita jamhuriyar ta nijar wannan dai zama an fara shi ne wato a cikin wannan sati a da kuma tabbacin samun yarjejeniya da kuma haɗin gwiwa tsakanin wato kasashen guda biyu taron da kuma tattaunawa ya samu amincewar shugaba janar tani abdulrahman dama ne shugaban jamhuriyar ta Nijar a yanzu haka a wanda kuma za a iya cewa dai a kasuwanci za a kulla tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar China a daidai gabar da Nijar din ta raba wato gari da irin su kasashen Faransa da Amerika to a wannan karo dai ana kallon cewa akwai rawar da kasar China za ta taka a jamhuriyar Nijar kwarai da gaske a duk da yake wasu na kallon cewa kamar suna buƙatar wato a raba duk wata mu'amala da kasashen waje a to sai dai ba abu ne mai yiwuwa ba domin kuwa kasar China na da matukar muhimmanci a ga jamhuriyar Nijar ta bangaren ɓangaren wato kamfanoni da kuma sarrafa wato ayyuka da ya shafi wato harkokin tattalin arziki da ma tsaro yanzu haka kuma za a iya cewa ƙasar ta china da ita da rasha suna cikin manyan ƙasashen da jamhuriyar nijar din wato ta kulla sabuwar alaka da su a cikin wannan shekara ta 2023 a gabar da ake kallon a sojojin sun cika shekaru a ko kuma watanni tara cibcib a kan karagar mulki a kuma hakan ne zai kara ba su damar cewa yanzu nijar din a za ta kara zama da gwiwarta ko kuma a ce da kafarta domin kuwa yanzu haka duk wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin Nijar da wasu kasashe a za a iya cewa yarjejeniya ce wadda Nijar za ta dinga cin wato gashin kanta sannan a ƙarshe kuma a ita Nijar ita ke da riwa kasancewar ƙasar ta ce kuma ita ce take yarjejeniya da duk sauran kasashen da a ma'ana za su shiga wato ƙasar tata ko kuma a zauna a tattauna da su ba kamar yadda ake alaka a shekarun baya ba da kasashen irin Faransa wanda mafi akasarin abin da ke faruwa tsakanin Faransa da wato Nijar dai a wancan lokutan a babu wato ba wai 10% ba ko kuma a 50% ake a kusan 90% ake wanda kuma kasashen faransar a suke cin gajiya da ma ribar wannan al'amari to a yanzu haka dai a ana kallon cewa wannan tabbas sabon ci gaba ne masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na kallon cewa a hakan wani babban ci gaba ne ya zo ma jamhuriyar ta Nijar haɗin gwiwar tata da China